Shugaban hukumar Zikrillah Kulla Hassan ya ce duk da rashin zuwa hajjin hukumar na ci gaba da tsare-tsare kan yadda za a tunkari zuwa hajjin da zarar an buɗe dama don amfanin dubban maniyata daga Najeriya. Kulla Hassan wanda a shekarar da ya hau mukamin jagorancin hukumar duniya ta faɗa kalubalen corona ya ce wajibi ne hukumar ta rika samar da bayanai ga maniyata don zama cikin shirin gujewa fafa gora ranar tafiya. Jami'ar labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta yi bayani filla-filla kan kalubalen kalubale da matakan da hukumar ke ɗauka. Yanzu shekaru biyu kenan da mahajjatan waje wanda ake cewa foreign pilgrims ba su samu halartar aikin hajji ba. Akwai waɗanda ma suka fara rijista tun shekarar 2019. mun tabbatar da cewa za a samu tsaiko a wajen kujerun aikin hajji a hakan ma idan an samu shekara mai zuwa an samu an yi aikin hajji kenan to ya za mu yi mu fara gyara al'amarin nan tun kafin wannan lokacin ya zo domin ba tabbas to ya za a yi a wayar wa juna da kai akan abin da ya kamata da mu goma alhazai ta ƙasa da su na jihohi ya za mu yi mu haɗa kai mu tunkari alhazanmu ya kamata su san me ake ciki mahalarta taron sun bayyana magana irin tambayoyin da suke samu daga maniyyata kan aikin hajjin da yake cikin rukunin musulunci biyar. Alhaji Hassan Daladi Idris, Information Officer, Major State Pilgrim Welfare Board. Abin ya zo mana da ba zato kan haka ne muke yawa mu fadakar da mutanen mu duka local government da muke da su guda ashirin da cewa abin da ya zo daga wajen ubangiji nan saboda haka mu yi hakuri. Mun gaya masa cewa duk wanda yake da niyyar karba kuɗinsa zai iya zuwa karba. amma mu ja musu kunne duk wanda ya karba kuɗin sa yanzu in shekara mai zuwa ya gabato ba zai iya dawo cewa wai ya biya 2020 misali ko 2021 ba mun yi mun introduce abin da muke kira Q duk wanda ya biya shekara 2020 eh, da wanda ya biya 2021 ko da shekarar da za mu shiga in an bude hanya cewa za a zo sai mun yi consider su wayannan tukun kamin wanda mu sake karba wasu kuma sunana Hawa Muhammad daga Gombe State Muslim Pilgrim Welfare Board head of media maniyata aikin hajji a lalle su yi hakuri su rungumi ƙaddara na ubangiji wanda suke da will su karbi kudaden su mun riga mun yi putting on process yanzu hakan nan ana ma biyan su kudaden su a jihar Gombe a gefe guda hukumar tana ƙara inganta shirin adanar kuɗi don samun gudanar da aikin hajji ta hanyar ajiyar kuɗi na tsawon lokaci da maniyaci zai iya tara kuɗin kujera kamar yadda shugaban sashen Dr. Ali Tanko ya faɗa tsarin tamkar wadda ake yi ne a Malaysia inda mai niyya zai yi ta tara kuɗi har ya samu damar akalla ya je hajji a rayuwarsa sau ɗaya. Ko kana da kuɗi da yawa ko kana da kuɗi kaɗan yadda ake shiga dai mutum zai iya ya je hukuman aikin hajji ta jiha za a shigar da shi cikin wannan tsari ɗin. Mutum zai iya zuwa bankin ja'i domin ya shiga cikin wannan tsari ɗin. Ga waɗanda suke amfani da yanar gizo to mutum zai iya shiga wannan tsarin da kansa ta bin wannan adireshi ɗin wato www.hajjisavings www.jaizbankplc.com. Na hakan da aka kafa a shekarar 2006 daga sashe a ma'aikatar waje kan zama mai shiga yarjejeniya a madadin jihohi kan aikin hajji da Saudiya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.